أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن وأنا مسلمي tare da ku muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓar mu muna fata gare shi tsarkakken sarkin nan maɗaukaki ya sa mu dace da kyakkyawar fahimta ta wannan addini nashi don mu samu shirya mai kyawo da samun rabu gidan wannan duniya ɗin da kuma gidan lahira bi haƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin idan ban manta ba kenan mu ya kawo mu yanzu inda muke san mu ɗauke ma mutane shubuhohi dangane da abin da ya shahi wannan a'imma ɗin na ahlul bait yanzu mun kawo inda muke san mu kawo duk wasu iskalat da wasu tamboyi wanda ake yi game da imamancin imamu jawad in uwana mun sani cewa imamu jawad wato ɗan imamun rida alaihi salam sun kasance da shi da imamul hadi musamman ma da shi imamul jawad ɗin alaihi salam ya ɗauki jagoranci bayan mahaifin shi tun yana ɗan ƙarami tun yana ɗan ƙarami wato kenan tun ma bai balaga ba wanda ya nuna cewa saboda ya yi jagoranci mutane wajen shekara goma sha bakwai ya rayu ne kuma jika shekara gaba ɗaya mun gayi cikin wasu daura da suka wuce shekara ashirin da biyar kawai ya yi a duniya in ka hidda kenan kusan kana iya cewa tun yana da shekara takwas kenan imanin wannan adadin shekaru ɗin ya jagoranci mutane shi yasa kusan ake ta tambayoyi kan cewa ya za a yi yaro ɗan ƙarami ya zama imam ya ya za a yi haka nan amma kuma abubuwa wanda suke tare da shi na ban al'ajabi kamar ilimin shi duk abin da zaka tambaya zai baka amsa abin da ma baka sani ba zai gaya maka munakashoshi da aka zanki tare da shi munazara kenan tare da masu ilimi ya zanki ba su amsa suka rasa yadda za su yi Ya sa wannan bawan Allah ɗin ya zamanto a wancan lokacin abin ban mamaki wanda mu a yanzu mafi yawa bai kamata a ce mu yi mamaki ba saboda muna samun yara har cikin mutane wanda suke ba wai ana nihin jagoranci gare su amma za ka same su da ilimi na ban mamaki akwai wanda a wannan zamani ɗin za ka ga sau ɗaya ki karanta littafi kuma duk abin da ka tambaye shi game da littafin nan zai gaya maka daidai yadda yake kai akwai wanda muka gani an karantar da shi halshe na mutane wanda bai taɓa jan halshen ba cikin kwana uku cikin mutane ne gasa nan akwai wanda zai hardace maka ko ya baka amsa ta lissahi ka ɗauki wata lamba ka ce ya raba ta kashi kaza zai baka adadin lambar da hatta kwamfuta ba ta iya baka wannan adadin kenan sakamakon wannan rabawa ɗin da zai yi abinda muke cewa hatta yawan adadi bayan virgil wanda zai hito na lambobin da ka bashi ya raba maka adadi ko nawa ne wucewar abinda da kwamfuta ba ta ibada kuma lokaci guda ba tare da ya tsaya na ta wani lissahi na a'a akwai masu ilimi irin wannan wanda sun wuce hankalin mutane akwai su cikin jama'a to ya za a mamaki don Allah yana son ya zaɓen musu jagora na addini don kasu halaka a ce ba zai iya zaɓen ƙaramin yaro ba wanda za mu zo da dalilai kan wannan to shi dai a daƙaice wannan jagora ɗin wanda ake kira imamu jawad musamman shi kamar da muka ce ya karɓi wannan jagoranci ne daga mahaifin shi imamun rida alaihi masalam tun yana karami wanda ya zamanto alamar tambaya ya za a ya zama imam gashi nan dai da sauransu har ma ana ganin kenan karancin shekarun shi ba zai yi ba a samu imam haka nan abin da muke son mu nuna a nan wurin akwai hujjoji tun zamanin shi wanda yasa dole dole aka yarda cewa shi imam ne tare cewa karamin yaro ne gaya nan na ɗaya daga cikin hujjoji da muke samu kawo shaidun manya-manyan masana da malamai a zamanin shi wanda manyan mutane ne shekarunsa da dama su sun ga duniya sun san me ke cikin duniya sannan kuma suka yarda cewa lalle wannan ya wuce hankalin mutane wajen ilimi ɗaya daga cikin wanda muke son mu kawo in ka duba ibn al-jawzi cikin littafin shi tazkiratul khawas ya nuna cewa lalle wannan bayan ya yi munazara da shi yake cewa lalle wannan wannan yaro ilimi da tsoron Allah kamar irin mahaifin shi sai da ya shaide shi kai ma'amun ma'amun wanda ya dalilin ma rasuwar mahaifin shi kuma an ce shi ya ɗauki ɗiya ya ba imamu jawad saboda yana ganin duk cikin matasa babu wanda ya dace da diyar shi kamar Imam Shawad Ma'mun wanda yake yana daga cikin Abbasiyawa wanda suna ƙiyya da ahlul bait sosai amma ya ɗauki ɗiyar shi ba Imam Shawad saboda siyasa shi da aka tambaye shi ma me yasa ka ɗauki ɗiyarka me yasa ka zaɓe shi akan sauran mutane me yasa sai ce ikhtartuhu li tafdilihi ala ahli al-fadl ala kaffati ahli al-fadl fil ilmi wal fadli ma asighar sinni wannan cikin ayani shi'a kamar da muka ce ku koma cikin littattafan mu za ku samu hujjoji game da waɗannan a imma namu mi muke itikadi a kansu. to a cikin wannan littafi na ayani shi'a wannan bayanin na ma'amun ya zo yake cewa ni na zaɓe shi ne saboda ya tsere ma duk wasu masu falala da matsayi cikin falalan ne cikin ilimi ne duk da yake ƙaramin yaro ne shi ya ce na zaɓe shi wannan ma'amun kenan sannan kuma muna da hujjoji a cikin littattafai kamar yanzu in ka ɗauka alƙur'ani ya yi ishara cewa akwai waɗanda janibin annabta me yasa ban mamaki Allah saboda ya nuna yanga cewa akwai waɗanda aka ba irin wannan matsayi ɗin tun suna ƙanana annabi yahya mi Allah ya ce cikin suratul maryam aya ta sha biyu yana cewa ya Yahaya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya haka Allah ya ce yace ya kai annabi yahya ka riƙe littafin da aka aiko ma da ƙarhi da muhimmanci Allah ya ce mun bashi hukunce-hukunce tun yana ɗan ƙarami wanda an ce shekarun shi imamu da ma ya girme shi akan shekarun da aka aiko mai saƙo amma a wannan shekarun ɗin yake annabi kuma aka ce ya riƙe wannan littafi da kyau ya isar da mutane ya gaya musu to kenan tunda wilaya da imamanci gadon annabci ne yadda annabi ana iya aiko shi da ƙaramin shekaru to haka ana iya cewa wasiyyi na annabi ya zo da ƙaramin shekaru me amma mamaki ba a mamaki ciki saboda zaɓi ne na Allah abin da ya ga dama yake yi kuma yana nuna mun ma yana iyawa dan kar wani ya zo ya tambaya ce Allah yana iya aiko annabi da ƙananan shekaru yana iya aiko wasiyi na annabi da ƙananan shekaru sun ce ga amsa kamar yadda muka ce Allah ya ba da amsoshi a aikace na da dama daga cikin tambayoyin mutane mutum na iya tambaya Allah yana iya halittar mutum ba uwa ba uba a ce mai eh gashi nan annabi Adam yana iya halittar mutum babu uba sai kawai uwa gashi nan annabi Isa yana iya halittar mutum babu uwa sai uba ga ta nan hawa kenan duk tambayar da kika kake da dan uwana Allah yana nuna mu yana da kudura kan wannan shi yasa kace kawai sai in abin ba yiwa ga shi abin kamar a dauki duniya a sa cikin kwai kwan ne ba iyawa amma ba haka nan ba duk abin da ka san yana yiwa Allah yana iya yin shi sai abin da shi wannan abin bai karba shine kawai za a cewa nan bai karba shi ma hakika ba wai Allah ba iya ne. saboda kana a takaicin mun sani cewa Allah mai ƙudura ne akan komai kuma shi yayi ya ga dama kuma ya aiko kamar Imam Jawad a matsayin imam da jagora na mutane na ya jagoranci al'umman musulmi saboda haka nan ma kamar da muka sani har Imam Rida ma da aka yi mamakin zai bar ƙaramin yaro yayin nan mutane ba an mamaki bane annabi Isa tun da ya zo na jinjiri aka ba shi saƙo na wannan jagorancin duniya jagorancin duniya ma gaba ɗaya ya musulmi annabi isa tun yana ɗan ƙararrami ya fara magana ya fara cewa shi ataniyal kitaba waje alani nabiyya waje alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati walam ja’alni jabbaran shaqiyya gashi nan wannan dangane da kenan abin da ya shahi ba wai ta dan yana da ƙaranan shekaru imamu shawad yana da wannan fadla ɗin na ilimi da matsayi sannan mu sani ya kasance abin koma ma al'umma a zamanin shi cikin kowane bangare ɓangaren siyasa ne ɓangaren rayuwa ne ta zamantakewa ne Bangaren tarbiyya ne ta koma mine ne ya kasance yana ba mutane amsoshi game da matsalolinsu sannan imam jawad da ake gani tun yana ƙarami ya kasance yana da almajirai manya-manyan almajirai wanda sun yi karatu ƙalƙashin shi sun samu ilimi kuma sun kasance suna durƙusa a gaba gare shi tare da cewa yana da ƙananan shekaru muna iya ba da misalin kamar Ali bin Mahzayar ko kuma ka ce Ahmad bin Muhammad bin Abi Basir Bazanti ko kuma ka ƙara da wani sahabi na shi almajirin shi Zakariya bin Adam Qummi akwai Ibn Bazir ko Buzair akwai Hussein bin Sa'id Hawazi akwai Ahmad bin Muhammad Khalid Barqi akwai gasunan gasunan da dama duk daga cikin suwa jagorori wanda suna da ilimi da kaifin hankali suka zama kuma daga cikin almajiran imamu jawad tare da cewa sun girme shi amma kuma sun san ya ƙyame su wajen farla da takawa da tsoron Allah da ilimi sannan ya kasance yana iya ya jagoranci al'ummar duniya a wannan lokaci din ba tare da an samu matsala ko kaɗan ba ya jagoranci al'ummar shi'a da al'ummar duniya wannan lokacin duk wata matsala da take bishirwa kamar da muka nuna ya ba da amsa kanta sannan imamu ya kasance kamar da muka sani cikin ɓangaren abin da ya shayi siyasa ɗin da rayuwa da yanayi tahiya da yanayin mutane da yanayin al'umma matsalolin al'umma ya kasance yana da ayyuka da dama cikin wannan ya yi ayyuka masu girman gaske a cikin wannan janibi ɗin sannan imamu ya kasance shi a gaba ɗaya suna dogaro ne kamar da muka sani suna dogaro kan aƙida mai kyawo suna dogaro kan ƙana'a ta rayuwa abin da Allah ya hukunta su suke dogaro kan shi ba kamar Abbasiyawa ba da umawuyawa wanda su jagora wurinsu ko ma ya yake inda ya kasance jagora yana iya riƙe al'umma da ƙarhi wanda Allah ya bashi ko da kawai zai zalunci ba ruwan shi to su a imma ba haka suke ba su tsoron Allah shi ke nuna cewa imam ne da aƙida mai kyau take cewa imam ne da kuma duk ilimi da falla da Allah ya ba shi ke nuna cewa shi imam ne da kuma kirari da duk alamomi wanda muka gai kenan sabanin irin abbasiyawa da umayya kamar da muka nuna sannan kuma inda ba imam bane ai wannan wata farsa ce ga abbasiyawa su ga cewa sun karar da mazhabin shi'a amma saboda imam ne na'am sun yi ta kokari su ga cewa sun karar da shi sun nuna cewa ba imam bane amma wannan abin ya ci tira sai ya kai ma wannan abin ya kara hiddo shi shi sa imam ba wai boyayye ne cikin al'umma ba Imam jawad ya kasance yana hito mu al'umma duk da ƙananan shekarun shi yana muwajahan mutane yana muwajaha a cikin matsalolinsu duk abin da suke da matsaloli suna kai ma imamun jawad kuma yana ba su amsa wannan shi ke nuna cewa lalle da ba imam ba ne da an samu matsaloli da dama da ta yaya za a ce mutane har yanzu su kasa gane cewa ba imam ba ne amma sai ma ake ƙara cewa gane cewa lalle wannan shi ne imamu wancan lokacin me yasa saboda Allah ya aje shi ɗin kenan akan imam waɗanda ba basu kan gaskiya suke ba yawa da suka ta jagoranci da umawiyawa sai yi nuna da su akan gaskiya suke amma wannan yasa yanzu mu yarda akan gaskiya suke al'umma musulmi duk sun san cewa wannan mutanen sun kawo banna cikin addini alali wancan lokacin ba kai suka nuna sun kawo banna ba da yawa masana ganin suke kan gaskiya wannan shine abin da muke son mu nuna dangane da abin da ya shahi imamul jawad kusan kuma duk abin da ya shahi imamul jawad shine amsa abin da ya shahi imamul hadi da kuma abin da ma zai zo nan gaba babbar shubawa da muke mu kawo dangane da abin da ya shahi imamul zaman ajalallahu ta'ala farajahu sharif anan zamu dakata sai cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin